الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى الدين haka ɗan uwa ina mana gaisuwa addinin musulunci assalamu tabbata da kowa mai komai nuna mana wannan musulmai mu ta jama'atu sunna ta kasa baki ɗaya ta fidda matsaya kan tafsirin azumin ramadan na bana shekara 1441 na hijirar manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi matsayar ko bayan tuntuɓar maluma da kuma sauran mashawarta na ƙungiya shine a bana tafsirin azumin ramadan zai kasance kamar haka jihohin da aka kulle su lockdown saboda ba a fitowa a yi wata mu'amala saboda wannan cuta ta coronavirus covid-19 to a wannan jihohin tafsirin za a yi su ne daga inda maluma suke a gidajensu su isar da sakonni ta hanyar aikawa a talabijin da rediyo da kuma hanyoyi na social media jihohin da kuma ba ainihin wato sanya musu lockdown an rufe su ba wanda babu wannan alama ta wannan cuta to a wannan jihohi irin yadda hukumomi na jihohin gwamnoni suka tattauna da maluma cewa taro kare wuce da mutane hamsin kuma ana samu ana yin salloli ana sallar juma'a to su anan nan za a yi tafsiri sai dai a bana irin yadda muka saba tura maluma daga wannan jiha zuwa wannan jiha a bana mun janye kowane malami zai yi tafsiri ne a jiharsa inda yake zaune ba tare da an ɗauki wani malami daga wannan jiha an tura zuwa wani jiha ba hakanan kuma wanda muka saba turawa zuwa ƙasashe daban-daban su ma mun janye babu wani malamin da zai tashi daga wannan ƙasa zuwa wata ƙasa wanda a baya mukan tura masu tafsiri daga wannan ƙasa mu najeriya saboda alaƙar da muke da shi da ƙungiyoyin ahalusunna sunna daban-daban a ƙasashe irin nijar irin kamaru irin burkina faso irin benin ghana cote d'ivoire senegal da sauran kasashen da ake turawa har ma ita kanta america akwai kungiyar ibadu rahman da muke da alaka da su waɗanda sun turo cewa suna bukata a postin maluma daga nan haka hakanan kuma kungiyar sautin sunna ta europe wanda su muna da alakar tura maluma duk saboda wannan larura ta covid-19 mun janye wannan postin muna fatan al'umma mu za su yi hakuri sai dai tafsirin za a yi shi kamar yadda na ambata wayannan jihohi za su gudanar da shi wato a inda suke jihohin da kuma ake da alaƙa ta walwala da kaiwa da kawowa za a yi a masallatan amma da takaita al'umma ma'ana mahalarta wurin tafsiri ya danganci yadda jihohin suka tattauna kuma suka gani don haka a baya kuma kowane shekara akalla akan yi fastin maluma da basu kasa shida ba tsakanin maluma zuwa alaramomi saboda haka bana yadda Allah maɗaukakin sarki ya jarabe mu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo sauki ina fata kuma 'ya'yan wannan kungiya duk inda suke za su ba da haɗin kai akan wannan sanarwa za su iya ƙoƙarin su su ga cewa sun bibi abin da ya kamata a ce sun bibiya na wannan sanarwa daga wannan kungiya take fitarwa ina addu'a wata na ramadan da za mu shiga ciki wata ne da allah ke karɓar addu'a kowanne mu ya dukufa da yin addu'o'i Qur'ani ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzon Allah in bayina suka tambaye ka ina nake gaya musu kusa nake ina ansa addu'a duk mai addu'a duk mai kira na duk wanda zai kira Allah subhanahu wataala ya yi imani da Allah ya kaskantar da kai ya yi addu'a Allah zai ansa mishi to albishi daga bakin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi watan azumi wata ne na karɓar addu'o'i mu dage mu ci gaba da addu'a Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata na Ramadan albarkacin wannan hali da muka samu kanmu a ciki na kaskantar da kai da roƙo zuwa gare ka Allah ka kawo mana sauƙin wannan jarrabawa da ka jarrabi duniya baki ɗaya. kuma da ƙarshe ina kira ga sauran al'umma ci gaba da ɗaukan shawarwari na likitoci a ci gaba da ɗaukan wannan shawara abu ne mai muhimmanci sannan mawadata da kuma hukumomi ina ƙara kira gare su lokaci ne da ya kamata a tausayawa al'umma a yi ta yin sadaka domin neman allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce yarhamu man fil ardi ko man fil sama tausaya wa waɗanda suke bayan ƙasa sai kuma allah shi ya tausaya muku allah maɗaukakin sarki ya ƙara tausaya mana allah maɗaukakin sarki ya sa mu ga wannan watan sa lafiya har zuwa ƙarshen sa lafiya Allah ka sanya mu cikin wanda ake yanta a cikin wannan watan azumin Ramadan Allah ya ba mu hakurin yadda lamarin ya zo ina fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta